san ashir bakar bin abdullahi abu zai da rahmatullahi alaihi shine ya ka wannan matsala yin tasbihi da hannun dama da hagu shi ya tafi a cikin littafinsa da ya kawo ya rubuta ladiri da fisala a ciki ya tafi akan cewa ya halasta mutum zai iya yin tasbihi da hannun dama kuma zai iya yi da hagu amma malamai da yawa ba su tafi akan wannan fahimtar ba sun mayar masa da martani cewa da hannun dama ake yi shi ya kalli umumat na wasu hadisai ne ya yi dirasarsa a kai ya tafi akan cewa za a iya da dama kuma za a iya yi da hagu to amma mafi yawancin wanda za ka ga sun ce ba a yi da hagu to dama wanda ma suka ce ba a yi da carbi to kuma akwai malaman da suke ganin za a yi da carbi ko sun zai iya jan carbi su suna ganin gabaki ɗaya waɗannan wasa'il ne ba maqasid bane cewa tarbi ba ba asalin tasbihin bane kamar yin karatu da lasifika suka buga misali da karatu karatu da lasifika ko haka suka buga misali da shi to wannan dai mas'ala ce da ake da sabani a kanta amma abin da yafi mutum ya tsaya abin da mafi yawancin malamai suka tafi akai cewa tasbihi ana kirga shi ne da dama eh, amma fa Sheikh Bakar in ka karanta ka san Sheikh Bakar da wuya ya kawo mas'ala ko da baka yi da ita ba ka wurgar da ita saboda ta diƙiƙi zurfafa bincike da yake yi akan mas'ala kage shi ya tafi shi kuma akan cewa carbi ma kuma ba kyau amma kuma yace tasbihi in ka taki zaka yi da dama zaka yi da hagu subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah to da akwai wannan sabanin sannan kuma ai mun san akwai sabanin da ake da shi shin yatsa ga baki dai ake kirgawa ka kirga uku a nan ko ko a namin aka ce anamil su ne saman yatsu asabi'u su ne yatsu anamil kuma saman su shi ma akwai wannan sabanin to abin da yafi mutum ya kirga da hannu kuma hannun dama ko anamil ko ya amfani da yatsun duka mun gane domin can ai cewa yi yace wa ya yace ma matan ko وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة in kun tashi za ku kirga ku kirga da hagu da kai da yatsu da saman yatsu domin za a sa su yi magana ranar gobe kiyama to shi ka tsaya a wannan shi kenan ka huta amma tabbas ba a cin ashir baka bin abdullahi abu zaidin tun ya karanta shi zai ƙaru da yadda ake tattaunawa a ilmanci littafi ne dan karami ya rubuta la da fi amma amma ka mas'aloli da yawa duk da wasu da yawa daga cikin malaman wannan zamanin kuma sun saba masa Allah ya jikan waɗanda suka rasu a cikin su wanda kuma ba su rasu ba Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in kada mu manta ranar asabar da ranar lahadi sune ranakun ashura da